rahotanni dai na ma cewa mayakan na boko haram da yanzu ke shawage a wasu ƙauyukan madagali da ke kusa da dajin sambisa wanda ke zama tungar imin masu tada kiri bayan sun kai farmaki ne a wani ƙauye da ake kira wano inda ko suka yi kone-kone da makisar rayuka wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce yanzu haka dai al'ummar na madagali na fa cikin wani halin zaman ɗaɗɗar. Eh, sun kwana gidajen sana kuma sun harbe mutane guda uku mutane biyu sun mutu mutum ɗaya ya je rauni. wai babu jami'an tsaro ne a wuraren naku haka. akwai jami'an tsaro ne abun jami'an tsaro suna bijiga jirgi suna zaune wuri ɗaya ai su ba sa tsaron mutane suna tsaron kansu ne Allah suna zaune wuri ɗaya ba sa zuwa ko ina kawai wai sa ba su umurni daga ina ina ina su to yaushe za mu sa an su mu daina kashe mutane to wani hali kuke ciki yanzu wallahi hali ka kullum gaskiya muna ba bacci muna zuwa ɗarɗar ba bacci bacci ka ba sam sam wallahi ana cikin wahalar kawai ba wanda suke kwana cikin gidajen su yanzu a hakan nan ma kowa a waje jiya kwana mutum fiye hau kan bishiya jiya kwana ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi karin haske ba kan wannan sabon hari da yan bindigar suka kai to sai dai kuma dan majalisar wakilai da ke ma wakiltar mijika da madagali a majalisar wakilan najeriya mr adamu kamale ya ko tabbatar da aukan lamari tare mako da bai na kaduwar su ne da cewa yau ma mu tashi da bakin cike mala aziz a kasan madagali a kawo hari ai kone-kone a kashe mutane wa'annan boko haram suna ciki suna kewaye da madagali so wa'annan mutane ba su yi nisa da garinmu ba. To wai babu jami'an tsaro ne a wuraren naku? To gaskiya jami'an tsaro su kasa kuma a yanzu da muke magana nan bayan mutum da yake kwana da idonsa a rufe a kewaye da madagali. gulak duka waɗannan kauyuka nan. Shi ma dai shugaban karamar hukumar madagalin Yusuf Muhammad wanda ya ce in ba a kai musu ɗauki daga gawa ba akwai fayuwar wasu al'ummu yankin za su gudu zuwa Kamaru inda ya ce bukatar sa yanzu ita ce ta tsaro ba wai tallafin abinci ba. Yanzu ina faɗa maka an kai gaba an ji an kashe mutane an kone gari an kone gidajensu an kona abincinsu wanda suka yi noma ko ba haka ba shi na shakira na ce mu ba wai tallafi abincin da ake kawo mana zuwa mana shi da bukatar mu ba bukatar mu shine tsaro a ba mu tsaro in an ba mu tsaro to burin mu ya biya kowane rana dai yanzu a Najeriya madagali dai kowane rana kowane rana sai a takin garin nan ko wannan kauye ko wancan kauye mu kuma muna faɗa wa duniya ga abin da yake faruwa amma daga nan gara fa a doka mataki sosai. Wanda da kamar yawan hare hare nan zai sa mutanen kama su gudu kamaru. A yanzu ba kam ai an fara guduwan ba wai wani an fara guduwan. Eh, kuma na faɗi an bar madagali ba madagali ba fa za a wata local government ina kira ga gwamnati tarayya a yi wannan ba amma matakin kan mutane sun fara. saboda mutane sun fara bargari yanzu. Tun ma a shekarar biyar ne dai dakarun Najeriya tare ko da tallafin 'yan sa kai na maharba suka samu nasarar kwato madagali daga hannun mayakan Boko Haram. To amma kawa yanzu kullum sai ka ji rahoton wani sabon hari batun da manazarta ke kallon fa akwai abin dubawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.